uwa matasa barka da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan labarin matasa ni ta kuta kullum rakiya arimi da gora ta Samira Rawafi. Barka Samira, yau da ganin ki ma an san gangam ne kike. so kin dai gani tun ɗazu ko a murya an gane kuma na gode ma Allah yau me kika zo mana da shi haka ne mira maricen yau dai za mu yi magana ne game da ƙari aiwatar da shirin makaranta a jihar Zandar bayan hutun da ake kira congé de park wasu matasa suna mamakin sabuntarwar majalisar matasa ta ƙasa da ake kira CNG a cikin takaitaccen rahoton namu na maricen yau kuma za mu tsaya ne a jihar Maradi inda aka horar da matasa da dama kan ilimin kimiyya kimiyyar kwamfuta tsawon watanni shida a ƙarshe kuma sai wasan ƙwallon ƙafa. Mira bayan nada sabon shugaban kasar jamhuriya da aka yi a satin da ya gabata da kuma girka sabuwar gwamnati matasa suna tambayar kansu kan sabunta tsarin matasa. Haka ne kiki yau shekara ɗaya kenan da wa'adin tsarin a kowane bangarori na ƙungiyoyin matasa na ƙasar niger suka kawo ƙarshe. A cewar Aliyu Umaru shugaban wannan majalisar na ƙasa jinkirin ya biyo bayan aiki ne don inganta tsarin da 'yan siyasa ke ƙoƙarin karɓa. Ya yi wa Mustapha Mamman Sani ƙarin bayani. Le renouvellement même devait se faire en avril dernier. Malheureusement. Sabuntawa ya kamata a yi shi ne a watan avril din da ya gabata. Sai dai ofishin ministan matasa da ke kula da tsara wannan zaben ba su ɗauki mataki da suka kamata ba domin sabunta biro. Har ma an tura takardu a cikin jihohi da yankuna na sabuntawa a cikin gundumomi da yankuna da kuma biro na ƙasa. Sai dai gwamnati ta yi la'akari magajin nan gari sun zaɓi mutanen su sun ɗora a cikin matsayin na majalisar matasa. Alhali Alhali majalisar matasa ba ta da alaka da siyasa. Don haka ne aka tsaye da shirye-shiryen inda aka turo mana takarda na cewa muna iya ci gaba da ayyukanmu har zuwa a cikin watanni uku. Mira a ranar 6 ga watan April cewa da tarata da ta gabata ɗalibai suka koma karatu. bayan sun je hutun da ake kira kwanje de baka. Haka ne rakiya a cikin jihar Zandar aiwatar da shirye-shiryen a ajin sakandare abin gamsarwa ne duk da jinkirin da aka sa kafin a fara. Ko ta yaya ya kamata ne a yi kokari a zagaye na biyu a cewar masu ruwa da tsaki a harkar ilimi suna jin cewa ci gaban ba shi da tasiri idan aka kwatanta da na shekarar da ta gabata. Ga rahoton Mustapha Mamman Sani. Ana tunkarar zowar jarabar karshen shekara ga ɗaukar darussa a makarantu. makarantun ɗaliban koloji da na lise a Zandar shekarar ta gudana cikin daidaito a cikin kowane aji a cewar mataimakin daraktan ilmantarwar sagandari Malam Mani Abu. Tsakanin 31 ga watan Janairu zuwa yau mun samu ci gaba sosai bisa dukkan tsarin jadawali. A koloji mai lamba 22 ta zandar latin da aka samu somawar ɗaukar karatun an tushe shi a yayin zaman hutu na Christmas a bangaren ɗaliban ajin Turaziyam a cewar shugaban makarantar Malam Abuka Salifu. A gare mu komawar karatu ya shafi gudanar da jadawalin karatu. Mun samu sakamako mai kyau ba a samu latti ba saboda malamai sun yi kokari sosai. Ina tunani za mu kare jadawalin kafin lokacin jarabawa. Ana sauran wata uku a kammala shekarar ɗalibai da malaman ya waje ba su ƙara ƙoƙartawa. Gora ranar Laraba da Maraice a Yamai ɗaliban Jami'ar Abdu Mummuni sun gudanar da wani taron gangami akan gada. haka ne gora suka tsare hanyoyin kan gadar eh, da ake kira kennedy don nuna rashin gamsuwarsu da jinkirin da ake sawa na biyan kuɗin tallafin karatu da kuma wasu gyare-gyaren karatu ga dai ƙarin bayani ta bakin alasan alfred mulul mamba ne na kwamitin ɗaliban ƙasar nijar a rahoton tarnan fudai hamid mun kange hanya domin bayyana rashin jin daɗinmu na enonu game da wasu buƙatunmu na farko rashin biyan kuɗin karatu daga anab da ke kafa wani bambanci a ɓangaren ɗaliban jami'ar Yamai zubin farko sannan gyare-gyaren karatu da ke karya komai da har yanzu wasu hukumomi ba su tsaida ba a ɓangaren wasu tsangayoyi da kuma wasu koke-kokenmu na jama'a musamman ma buƙatar taimakon jin kai buƙatar kuɗin karatu Aries na fiye da wata biyar zuwa shida. Akwai ƙalubale da dama a ɓangaren wuraren karatu buƙatar mu ta farko ko kuma muhimman buƙatunmu guda biyu su ne gaskiya batun biyan kuɗin karatu da kuma batun da ke da nasaba da gyare-gyaren karatu musamman a tsangayar ilimin harsuna. Gora a takaitaccen rahoton namu na yau za mu je jihar Maradi. A can ana horar da 'yan mata da samari da dama a kan kwamfuta. Aikin matasa ne na taimakon juna da kuma ci gaba tare da tallafin kuɗi da suke samu suka shirya wannan. Haka ne Gora, horon ya samu izinin takardun shaida. Wannan ba da takardar shaidar ya gudana ne a gaban wakilinmu Muhammadu Mamman ga rahoton nasa. Ƙungiyar matasa ta Jeunesse a Mission and Trade et Development ta ƙirƙiro wani shirin horo a maraɗi domin matasa a cewar Blaise Gaitu, daraktan ƙasa na ƙungiyar Mission and Trade et Development. Zaben harkar kwamfuta domin matasa abu ne mai muhimmanci. Amfanin wannan diploma shine yana ba da damar samun aiki a cikin ma'aikatu na tura sakonnin kudade. Da ake na ana ta budewa kuma suna buƙatar ma'aikata da kuma kamfanonin sifiri suna da buƙatar matasa. Don haka mu za mu dafa musu su samu aiki a wannan fanni. A tsawon wata shida waɗannan matasan sun haskaka a game da nacewarsu da kuma haƙurinsu. Samun aiki a yau abu ne da ke yiwuwa a ganin Maryama Hassan da ke karɓar takardar shaida da ke tabbatar da kokarin da ta nuna. Eh gaskiya mun ƙaru sosai tun da da ban ma iya utilizan ordinatar ba amma yanzu ga shi mun yi sezi da Excel da hada PowerPoint ma mun samu mun koya. Zan yi amfani da shi ta hanyoyi da dama tun da ina iya neman aiki da shi. abin da zan yi kira ga 'yan uwana mata shine a tashi ba dole sai da ikwal kaɗai ne mutum zai iya samu ya ci gaba ba. Akwai hanyoyi da dama. Wasu matasa takwas na wannan shiri za su yi jira ƙarshen horonsu kan aikin katako da gyaran babura na tsawon shekara guda kafin su samu takardunsu na shaida. Yanzu kuma sai wasanninmu na motsa jiki. Gora a wasan League de Championnat na shekarar 2020 Real Madrid ce ta ci Liverpool da kwallaye uku da ɗaya. Manchester City ce ta mamaye Borussia Dortmund da ta ci biyu da ɗaya sun yi nasarar zuwa wasan kusa da na karshe a gasar cewa da demi final. Haka ne Gora, PSG ta ci wasan ta na farko akan Bayern Munich ci uku da biyu. FC Porto ta sha kashi a hannun Chelsea da ci biyu. a muka zo karshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare kun biya ko da laba akan layin airtel bye bye